kai ba hagu ne mutum ɗaya ne dama Thank you.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 tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul mu'minun za mu cira gaba sauran abubuwan da mu faɗa ba kan sifofin mu'minai za mu cira gaba za mu shiga allazi na hunfi salatin fashihu ah, muna roƙon Allah tabaraka wata ala, da mana mawafaka da yardarsa akwai abubuwa na damuwa wadda suke faruwa na jaddada na ce fa mutane su yawaita addu'a kuma su gyara ayyukansu idan kana jin wani labari a gefe ko ta gina sai iso gun da kake za ke ban labari cewa a tsamarin wannan yanki din an je ana shiga gidajen mutane ana wane ne wasu ma sun tashi sun bar gidajensu ma ina jin yankin bauchi ne ko yankin nan kan boda ne wannan musifa musifa ce mai girma idan mutum yana ganin ba zai yi addu'a kan wannan ba kuma yana ganin kamar shi ya tsira to baka tsira ba da haka harkar dole sai an saka ta cikin addu'a sannan kuma mutane su gyara halayyarsu da ubangiji sannan kuma wani lokaci ba ma kowane wani lokaci ba kowane lokaci ma ana da bukatar jarumta wani lokacin za ga abin da kila mutane za su iya yi makansu ba su yi ba su kama gudu wanda kuma lan yanfa al-firar in farartum min al-maut aw al wa idan la tumatta'una illa qalila so Allah ya wa to bana jin akwai kuma wani abu da zai zo ya shi a ranka ko ka tausaya ma ɗan uwanka Allah muke roƙo ya kawo saukin wannan al'amarin sauke shi amma fitina ba ta da daɗin ji ba ta kuma da daɗin gani halinta kuma bai da kyau saboda yanzu a ce mutane ana fitar da su a gidajensu a irin wannan lokaci ana kai maka hari abin ba daɗi malam wallahi abin babu daɗi ji tausayin kanka kuma ka tausaya ma wani ɗan uwanka Allah ya sauke. Allah ya kawo sauki Allah ka taƙaita wannan abu ya Allah ya Allah in yi muka yi maka ubangiji ka ba mu ikon ba in yi muka yi maka ka sallaka wasu akan mu Allah muna roƙonka ya Allah mun tuba muna komawa gare ka ya Allah ka sa mu yi tuba ta haƙiƙa kuma ka taimake mu ya Allah Allah kada ka kunyata mu gaban makiyanmu. mu Allah ka sauke wannan al'amari mutanen yankin Fufu na jin ko to kaga abun ba da ci Allah sauke Allah sauke mana jama'a kowa ya amfani da lokacinsa wajen gaya mu ubangiji wannan al'amari kullum na zo ina ganin sai na jaddada wa mutane wannan kasar ina gaya mu addu'a ce da kuma gyara hali don ba addu'a ce kaɗai ake bukata wani mutane su koma ga Allah zaluncin da ake yi a daina shi shugabanci ya gyara zama a kan kujerarsa ya yi adalcin da duk ya kamata wannan shine abin da ya kamata sannan kowa ya sani sai ya gyara halinsa ya koma ga Allah sannan Allah zai canza waɗannan abu amma idan ɗabi'armu ne da muka tashi zalunci wannan ya zalunci wannan wannan ya danne haƙƙin wannan ka fito ka zagi mutane kai ta yi munanan abubuwa wallahi babu ɗaya abin da zai taimake mu sai zalunci ya tashi sama sai ya tarwatse kuma ya shiga gidan kowa gidan kowa zai shiga illa sauki a gyara kuma koma ga Allah sannan hauke shi wasu mutum biyu an ce su muna karatu tare da su a nan ɗaya ba shi da lafiya ɗaya kuma na jin ko an ji masa rauni ne yana buga waya suna son su karfi waya to Allah da ba su lafiya Allah ya sauke.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 الذين هم في صلاتهم خاشعون Allah tabaraka wa ta'ala yace kad aflaha al-mu'minun mu'minai sun rabauta da samun gidan aljanna Allah sai bayyana sifofinsu yadda suke a cikin sallah ya ce allazina hum su ne waɗanda fi salatihim a cikin sallarsu khashi'una suna yin khushu'i da mai magana akan khushu'i saboda khushu'i a cikin sallah martabobi yake da shi amma za mu magana akan ita sallah din da Allah ya ce sun rabauta da aljanna ba abin da ya biyo da shi sai ya ce fi salatihim a cikin sallarsu ma'anar sallah ko lafazin sallah saboda muhimmancin ta ya bijiro a cikin alkur'ani da yawa kuma ana cewa idan ka ga abu yana da sunaye da yawa yana nuna shahararsa da girmansa da darajarsa malamai suka ce kalimat sala kalmar sallah waradat fil qur'an ta shigo a cikin Alƙur'ani kuma ta maimaitu saba'an wa sittin wato an ambaci sallah har 67 a cikin alkur'ani idan Allah yana ta maimaita kalmar sallah a cikin alkur'ani har sau 67 to ka san ko cewa wannan abin ba na wasa ba ne wannan abu ne mai girman daraja don haka hatta ita kalmar salatin ta shigo da ma'anoni da yawa za mu ambata maka kowace sura da ayoyi da maganar sallah ya shigo ciki ba amma mafiya guraren da Allah ya ambaci sallah a ciki akwai suratul baqara akwai suratul nisa akwai suratul ma'ida akwai suratul anfal akwai suratul naml akwai suratul ankabut akwai kuma suratu Matiyar. akwai suratu ahzab anan kasa akwai suratul bayyina wace ce suratul bayyina Kumin tsallaka mu'min ba mu ambata ba saboda akan ta musu waɗannan surori da muka ambata su ne lafazin sallah ya fi maimaituwa a cikinsu da yawa har suka kai da bakwai, saboda a nuna maka muhimmancin ita wannan sallah kuma lafazin sallah din ya zo da ma'anoni iri daban-daban ma'abota bincike da tabbatar da abubuwa da hakikance su suna ganin ba duk inda ka ga kalmar salat ne ake nufin sallah da ita ba akwai wurare daban da zaka gama a kalmar sallah din tago amma wani abu Allah tabaraka wata'ala yake nufi da wannan abu wannan ma abota sani da luga da ilmin alqur'ani kuma ilmi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suke iya bayyana maka wannan hali dan haka zaka ga abubuwa suna da ma'ana iri daban-daban kuma kalma ce mai shakali iri daya mai harufa iri daya takila mai wasu la iri daya amma kuma siyakin yadda suka zo a magana suna bayyana ma'anoni daban-daban lokacin da muka zo fassara inna ibrahim kana ummatan mun ba misali da kalmar al'umma wanda a wannan gurin ba yana nufin jama'a bace don ibrahim shi kadai ne ba jama'a ba da shi za ka ga irin su kuntum khaira umma irin su wadda karba da umma irin su wajadina aba ana ala umma ire-iren su waɗannan duka kowace kalma ce mustaƙilla wanda duka kuma da ma'ananta na gashin kanta wata kalmar ba za ta zo ta mata wannan shi sa lafazin as-sala shi ma ya zo da ma'anoni iri daban-daban wani lokaci lafazin sallah yakan zo a ma'anar addu'a kamar yadda Allah Ta tabaraka Wata Ala ya ambata yace khudh min amwalihim sadaqatan tuqassiruhum zaki tuzakkihim biha wa salli alayhim wa salli alayhim Wani yana maganar da an yi fasalli li rabbika ko fasalli li rabbika wa salli alaihim yana bada da wacce ya nuna ma'anar wannan yana nuna ma'anar addu'a karɓi sadakarsu da suka cire zakka suka bayar sai ka yi addu'a a kansu ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya biya da aljanna Allah ya tsare muku dukiyarku to shine kenan ma'anar yanzu a anan annabi yayi sallah akan su ko kaga ba sallah ce ta mutuwa ba ko sallah ce ta ma'anar me ta ma'anar kai musu addu'a yana zuwa da ma'anar istighfari a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa salawatir rasul inda annabi yake nema musu gafara kaza kenan nan ma ba wai yana nufin lafazin yanzu ruku'i da sallah da cikata da komai ba haka ba yana nufin addu'a wato shine istighfari nema musu gafara akwai inda lafazin sai yake zuwa a matsayin al-maghfira wato gafara kamar yadda aka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusallun zaka samu cewa yusallun in an faɗe shi a maganar yaren larabci haka kawai ba a irin ma'anar lugar alkur'ani ba yana nufin suna sallah an gane ka ce annasu jama'u fil masjid yusallu mutane sun taru a masallaci yusallu suna sallah maka gane ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna yana ma'anan lafazin gafar wani gudun kuma yana nufin rahma an gane kamar yadda inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma idan da ka fassara shi da cewa addu'a ce to ya cewa aka yi ulaika alaihim salawatun min rabbihim Allah zai addu'a wa zai roƙa ka san Allah kenan ba addu'a yake magana ba ko kuma in kana maganar cewa yana neman gafara Allah a wajen wa zai nema ya wadatu daga barin wannan shi yasa salawatun min rabbihim anan rahmatun ne min rabbihim waɗannan a kansu rahamar ubangiji take shi ne zai fi baka ma'ana amma dai ana gane abin da nake nufi kuwa ina ga wasu sun zira idanu ne ɗayan biyu ne fada ba in ga mutum ya zira idanu ko bai gane ba ko kuma magana ce take raka shi ba san dai wanne kuke ciki wani na biyar akwai inda sanawa ta amma tana nufin ɗakuna da wuraren bauta kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hajj walaula dafa'u llahi an-nas ba'dahum bi ba'd la hujjimat sawami' wa bi'un wa salawat salawat yana nufin buyutun wal kana'is gidaje da ake wasu abin nan bauta ma ubangiji ana kiransu salawat kaga ba sallah ba ce amma kuma zaka ji a hadisi ana cewa khamsu salawat to wannan ma'anar da wancan ba tare suke tafiya ba na shida akwai inda sallah take zuwa a matsayin musulunci ba ma kai sallan ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ce fala saddaqa wala salla ma'ana shi ne bai gaskata ba bai musulunta ba tunda ai dama bai gaskata ba to ai ba maganar kuma sallah bai gaskata ba wala sallah ba ai bai yi sallah ba a bai musulunta ba wannan sai ka bi malamai suke ta tantance abubuwa da kokarin da suka yi a nuna maka hikimar ubangiji da yadda yake magana a wani gurin kuma lafazin as-salat yana daukan addini ko da ba wannan musuluncin ba da ya zo sauran abin da annabawa suka zo da shi za a iya kiransu da salawat kamar yadda suka ce ya shu'aib a salawatuka ta amuruka za ka ce sallarsa ne take umurtansa a addini da kan da ka zo shi yake umurtanka ka kira mu zuwa gare shi Shi ne shine asalawatu ma'ana wannan addinin da kawo da shi a wani gurin kuma za ka ga lafazin sallah yana zuwa ne da ma'anar karatu ba ma yin sallah ba kamar inda Allah Wata baraka ya ce wala tajhar jihar bisalatika yana nufin kada ka bayyana da ka kamar ɗagawa da yawan nisan sosai na fata an gane akwai inda lafazin sallah ya zo ba kuma yana nufin sallah ba ne yana nufin zamani kawai inda Allah ya magana akan wasu mutane ke cewa ta haɗe suna kuma min ba'adis sala ba bayan sallah ake fassarawa bayan wani zamani kamar yadda Allah ya kira wa la'asar gane akwai kuma inda sallah ta zo take nufin ibadun da aka wajabta ma waɗanda suke gabanin mu a cikin alkur'ani abin da yake cewa wa ausani bis sala wa zakka wani yana nufin salatul umam sabiqah ba irin sallar mu ce, sallolin al'ummomin da suka gabace mu mu akan wannan wannan lafuza da yake ta yawo a irin wannan alkur'ani yana nuna maka girman mai girman sallah idan mutum ko wani abu ya shahara to za ka sunansa yana yawa saboda shahararsa dai ita kanta kuma sallar nau'o'i ce a cikin sallar da mu kanmu aka shar'anta mana tana da nau'i iri daban-daban akwai salatu safar ko sallar tafiya ko wanda Allah ya ce falaisa alaikum junahun an taksuru min as-salah daga cikin nau'in sallah akwai sallar da aka ce mana salatul khawf sallar tsoro fadin Allah da ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala dan ka tsaya a cikin su ka tsayar musu da sallah can kuma an ce babu zai ka rage daga sallah to ita wannan sallar ba kowace sallah ce da ake ragewa ba ita ce salatu safar sallar tafiya sallar tsoro ita kuma mun bayyana yadda ake ta cikin tsoratun abin nan nisa ina tsammani wata sallar da mutum da ta salatu kuma ikikin salatu yana yayi hallabi na amanu ga nudiya da salatu da yawon juma'a kunga ita kuma da sauran salloli da ake da rana ake yin ta kiri-kiri a gurbin azahar kuma karatunta a bayyane kuma a biyu ake kuma duk mutane suna gari ba ma matafiya ba ne haka ake yin ta a mata kuma hudu ba Raga sallah ce mai sifa daban-daban wanda kamar yadda sallar arba ta zamanto mustaqilla haka ita ma musta illa? raka'a biyu da hudu ba akwai wata sallar kuma ita ce salatul janaza ita ma alqur'ani yayi magana ko wala tusalli ala ahadin minhum mata lafazin da nuna jana'iza ce mata kada kai salla akan ɗaya daga cikin su idan ya mutu kaga ai janaza ce ko ba wata sallar bace daban ko da ita kuma wacce muke yi kuma shekara sau biyu ake yi ita ita ce salatul ayi ita ma sunan ta sallah ubangiji ya ambace ta yace salli li rabbika wanhar akai akwai kuma sallah ta group ita ce salatul jama'a wanda Allah ya ambace ta da cewa warka'u ma'ar raki'in wannan tana nuna jama'a su hagu akwai wata sallah ita kuma ana kiranta salatul laili wanda Allah ya ambata da cewa amman huwa qanitun ana al laili sajidan aw qa'im duk da alqur'ani ne yake ta juya waɗannan abubuwa akwai kuma wasu salloli na sallah ta tara kenan mun faɗi guda takwas yanzu duk kuma kowace ka ambata a wajen musulmi ya sani kwa wanda bai sani ba kowa ya sani lazimul fa'ida ake kawai muna maimaita maka abin da ka sani ne ba wani abu sabo ne salawatul khams salloni guda biyar wanda Allah ya ambata cewa a aqimis sala na nahari wa zulafan minan layi kamikinan salloli biyar ne a gurin akimis sala ka tsayar da sallah tarafain an gane yankin rana biyu idan ta karya na farko mai ake yi idan ta sake sun kuyawa mai ake zulafan minan lai magariba da meko da isha sai ce wa ƙur'anin fajar ita ce mai kenan salloli biyar duka cikin wannan alƙur'ani akwai ma'anonin sallah da yawa ba sai mun kawo ba wannan mun yi shimfiɗa ne saboda ta gane muhimmancin sallar yadda Allah ya ta'ambatanta wato a cikin alkur'ani to in an yi sallah wacce fa'ida ake samu ba zai biya mana an yi sallah wacce fa'ida ake samu Sauki alƙalaminka a fara lissafin fa'idojin sallah domin ka gane aikin da Allah ya tsora maka fa akwai amfani da yawa domin da yawa suna sallah ba san amfanin ba wannan da gaske ne in kana da alkalami dauki ka fara yi kaga waɗanda suke neman ilimi mun gane su yanzu waɗanda kuma suke yan aji mun gane su su domin abin da muke faɗin nan da yawa za ka yi tafi ke mara ka samu mu ma wani lokacin har da ciwon kai muke samu su sai kanka yayi ciwo wallahi kafin ka fito da abin da za ka fito da to ga wasu fa'idoji da masallaci yake samu don Allah ka kula da sallah sosai domin ka samu wannan amfani shi yasa yanke ubangiji ya maka hukuncin kawai aljanna za ka tafi saboda ka yi waɗannan abubuwa kuma ga irin fa'idojin da za ka samu abu na farko sababin likabulin amalin muslim sallah ita kaɗai ce idan ka yi ta sai ta sabbaba maka duk wani aikin da zai biyo baya za a karbe shi amma in ka kuskura ba a karbi sallar ka ba duk wani abin da za ka yi ba za a karba ba sa akwai amfani ko shi yasa manzo Allah ya ce idan kaga wani ya tozarta sallah to komai nasa na ayyukansa na duniya wanda za su shafe shi a lahira sun fi sallar tozartuwa kuma sallar ce manzo Allah ya ce in an tashi a lahira in baka kashe wani ba sai baka taba zubar da jinin wani ba to sallar ita za a fara zubawa amma in ka taba kashe wani ka zubar da jinin wani to aji sallar kama ajiye ta za a yi tukunna sai an gama da jirin wanda ka zubar saboda Allah wa mara buka bi zallabi amma in Allah ya sa ka shiga lafiya salin ba baka zubar da jinin kowa ba to sallar ka za a fara dubawa don za ce in ta karbu sauran ayyukan ka sun karbu in ko ba ta karbu ba to shi kenan ka shiga asara akwai amfani ko babu to ka kiyaye ka kiyaye wannan sallah za ga mutum ya zo gugugug ya gaba za ga mutum ya zo in an masa magana ma wai ya kashe ringin ton ɗinsa ba zai kashe ba kan sallar akwai wanda in ka matsa masa ya shiga sahu zai ce ya daina zuwa masallacin ai jahilci malam yana cutar ɗan adam a na taɓa baku labari wani yana tura keke na fafinsa mun yi sallafa kowa ya gama azikar ɗinsa mun ma manta da cewa muna jiran wata sallar ne amma muna bakin masallaci shi sai ya zo zai yi sallar kusan la'asar kuma a zahar zai sai ya tsaya kuma a inda mutane suke wucewa sai na ji masa ka yi haƙuri mana ka shiga masallaci sai dan matsa gaba kaɗan da cikin mashin ɗinka ne muna zaune muna gani sai dan matsa gaba kaɗan sai kuma ya tsaya zai ta ne amma nake masa ah, malam allah nan kan gidin ka ba ne ya ce eh da ce wannan sa ne ɗakin ka ne kuma ya ce ka shiga ciki ka shiga mana kawai sai ya ce dama fasa sallar wallahi sai fa sallah sai buga mashin din sai ni gani nake cewa da ce masa dai ya shiga ɗakin gwamna zai shiga ka shiga gwamna yana shiga za ka sage shi wallahi zai shiga ko shakku ba nan to ka dubi yadda ya wulaƙanta aikin ubangijinsa kuma ka dubi yadda muka haɗa shi da cewa sallar nan ta ubangijinka ne kuma nan ɗakinsa ne ka shiga ciki ka same shi kuma yadda ba zai shiga ba to wannan yana nuna maka yadda ya rena sallah da kuma yadda ya rena duk wani wanda zai biya masa gaskiya to haka shi ɗan yake wa mutane to daga cikin abin da yake sabbaba a karɓi aikinka shi ne sallah abu na biyu in dai kai mumini ne wannan akwai sharafi a ciki in dai kai mumini ne ba musulmi kawai ka tsaya ba domin akwai bambanci tsakanin musulmi ne ko da kuma musulmi ne mumini ga wannan sharafi na biyu yana samun mumini ne amma baya samun kawai da rigar musulunci kawai kake sallah ba tare da ka kama martabar imani ba za ka ji shi ba shine qurratu ayn lil muslim ka shigo sallah sai ka rinka jin farin ciki da karatun da kake da ganawar da kake da Allah kana jin daɗi har ba ka so a yanke karatun in ana yi ba kowa yake samun wannan ba wani in maliman ya tsaya yana karatu baya shahuri baya filin baya jin daɗi a takura ma yake musamman ma irin yanzu wani sai ce maka a yana ai ba zan je wancan masallacin anan sun fara sallah ba sa karewa da wuri ba zai je ba baya jin daɗin sallah yanzu so yake a yi sallah kawai wadda ake mata kirari da yar mubi ban san abin da ya sa ka ba dalili ba kuma mutane mu gaskiya ko kun gan mu ba wai muna magana ne akan ku ba magana ne wanda tun ba mu san mubi ba ake gaya mana ita sallah yar mubi ba yawa sai lada haka ake masa kirari ba ta da yawa sai lada saboda son zuciyar dan adam bai yi sai da yawa ba amma wai ta cika lada ku ba wannan irin zan zuciya ne ba to karin kaji shi yasa zaka ji manzon Allah yana cewa arihna ya bilal to irin waɗanda suke samun wannan hutu da farin ciki in sun shiga sallah to su ne sallar su take sa bayadul wajh ta sa fuska ta rinka haske fara ta rinka farin ciki zuciya wa shira'u sadaq ta ji bude buɗe ba kunci ba komai wa nurul lil qalbi ka zamanto haske a zuciya wa hiya tusarrifu lil shahawati wa shubuhat to irin wannan sallar ita take hana ka afkawa alfasha ita take hana ka afkawa cikin mummunan aiki wanda Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to ita ce wannan sallar tana hana alfasha tana hana munkari wannan sababi na biyu shi yasa malamai suka ce wannan na biyun ba kowa ke samun sa ba sai mumini mumini ne kadai zai zo ya sallah ta bashi bayadul wajhi hasken fiska ta bashi farin ciki ta bude kirjinsa ta zama haske a zuciyarsa ta kange shi daga barin aikata albasha haka samu wani yana sallah yana zina ko haka samu wani yana sallah yana sata a to ai kenan wannan sallar ba ta yi amfani ba haka dai annabi ya bayyana ta sallallahu alaihi wasallam an zo da wani a gabansa aka ce yana sallah amma yana sata manzalaita satamna'uhu salatu da sannu sallar tasa za ta hana shi inda yana yin ta yadda ya kamata amma a yanzu baya yin ta yadda ya kamata don haka ba a karban ta shi yasa yake sata to kaji kai barawo satar kayan wani wai sallar ka ta fara isa wajen ubangiji ba har yanzu ba ta fara isa ba da haka ba za ta hana ka zina ba ba za ta hana ka satar kayan mutane ba ba ta hana ka cin amana ba jama'a a daki kuma irin waɗannan abubuwan in ana faɗansu maza maza ka rinka koma wajen ubangiji ka ce ya taimake ka Allah ya gane nadamar ka kuma ka hada da addu'a yanzu to in kai sa'a sai ya janye maka waɗancan abubuwa ya tabbatar maka da abin da ake nema Allah ya bada sa'a na uku sallah tana zama sababun littarkin muslim lil fahsha'i wal munkar wanda kuma shine ayar da muka karanta yanzu sallah ita ke sabbaba hana ko ɗan adam musulmi ya bar alfasha da munka shi kuma lafazin alfasha kamar yadda zamu zo mu magana kila a gaba a kansa amma dai a takaice alfasha ya fi fassaruwa akan abu biyu domin su ne suka fi zuwa da lafazin alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahisha kaga zina kenan alfasha sai a wani gurin yace a innakum latatuna alfahisha kaga kenan liwadi to sai malamai su kuma suka ƙara suka ce da kuɗi da magana da aiki duk waɗanda suka taimaka har aka kai ga yin zina su suma waɗannan kalmomin na alfasha ne waɗannan kuɗin da suka taimaka har mace ta yadda aka yi zina da ita an ja hankalinta su ba waɗannan kuɗin alfasha ne maganganun da za ka yi da zaƙin baki har ka shawo kan mace ta yadda da kai a yi zina su ma maganganun alfasha ne domin su taimaka ma alfasha haka luwadi kuma akwai abin da ake cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun abin da duk wajibi ba zai iya cika ba sai da shi to shi ma zai zama wajibi sallah wajiba ce to in alwala sallah ba za ta cika ba sai da alwala to alwala za ta zama wajibi idan ku alwala ba za ta zama alwala ta cika ba sai an mata tsarki to tsarki zai zama wajibi saboda duk abin da in ba a yi shi ba wajibinka ba zai iya tsayuwa ba to shi ma ya zama wajibi sai ka yi shi don haka duk abin da za ka yi ka kai ga yin zina to shi ma alfasha ne wannan ka ko ado ka rangada yadda masu kawai za ta danka irin kai cikakken abin nan ɗin ne wannan gayin shi ma alfasha ne inda da shi za ka wadari matar a yi zina sai da shi to ya zama alfasha to sallah ita ne take sabbaba hana ka ko bari aikin alfasha duk wanda ka ga yana sallah yana shan giya yana sallah yana zina yana sallah yana liwani yana sallah yana aikata munkar to sallar ba ta fara karbuwa ba kai hakuri haka annabi ya faɗi cewa ita tamna'uhu salat in dai an fara karban sallar ko za ta hana shi in ba a fara ba za ka ji gaba ba da kai mutum kana ba yanzu haka kawai wani mutum sai rinka tsarguwa wai ya ce wa yau karatun ma a kansa aka yi to sauran mutane ba a yi a kansu ba sai kai wannan tsarguwa ce ya sa kake tsarguwa kuma watakila kana mummunan aikin ne to ka daina sai Allah ya maka albishir abu na hudu idan baka yi sallar dan dan a karbi ayyukanka ba baka yi dan ta haskaka maka fiskar ka ba baka yi dan ta bude ma wano kirjin ka ba baka yi kuma dan ta zamanto haske a zuciyarka ba baka yi ba dan tsare ka daga sha'awa daga shubha baka yi dan ta hana ka wato alfasha ba wata Allah wala Allah sababi na hudu ka yi sallah dan shi sababi na hudu shine sababun lijalbin rizik wa hibzun ni'ima wa daf'in ni'ima watakila za ka yi sallah don waɗannan saboda ka ji daɗin duniya aka ce ita sallah sanadi ne wanda yake jawo ma arziki ka yi kudi ana son kudi ko? Allah ba a kana son ka ma to ka so Allah sama da arziki sai ya baka arziki haka ya kamata ko ka so Allah sama da kudin da kake nema sai ya baka arzikin a gane wasu ma da mai kuma cewa suke kudi ba shine arziki ba kudi daban arziki daban amma a cikin irin wannan al'ummar daga kace arziki to kowa hankalinsa inda yake tafiya kudi ayya sababin lidalbir rizik sanadi ne wanda yake jawo ma arziki idan mun dauki kudi kudin idan mun dauki zaman lafiya zaman lafiya idan mun dauki kwanciyar hankali shine arziki to shine wa hifzun ni'ma sallah tana sa Allah ya kiyaye maka ni'imar da ya baka kana cikin ni'ima kana rayuwa ba damuwa ba tashin hankali ba komai ai ni'ima ce in kana sallah sai Allah ya kiyaye maka wannan kullun kana cikin kwanciyar hankali na uku yace wa daf'in nikma nikma ita ce azaba ko wahala wani abin da baka son sa idan ka tsare sallar ubangiji sai ya jawo maka arziki ya tsare maka ni'imarka ya tunkuɗe maka wahala ya kuma idan ka duba halin da muke ciki waɗannan abubuwa su suka dawo mutane idan mun ɗauke arziki shi da kuɗi mutane suna fama da rashin kuɗi haka don yana da wahalar samuwa sannan kuma ba kowa ne aka kiyaye masa ni'imar ya ci ya kwanta ya bacci lafiya ba ko kuma a dai maka bala'i yanzu nan muke kokawa akan abin da ya samu wasu daga cikin yan mu Allah ya kiyaye wannan kenan na biyar daga cikin fa'idar ta idan kana yi sababin dafa'i zulmi anil muslim idan dai kana sallah ta haƙiƙa to za ta zama to sanadiyar tun kuɗe maka zalimcin da wani mai zalunci yake son ya zalunce ka Allah zai hana shi da mun faɗi wannan kuma watakila ka fara wani tunani daban a'a akwai abubuwa na jarrabawa fa wanda Allah da gangan ke kawo su da saninsa ya jarraba ka ba wanda ya fi balle ya kai bai kai ba balle ya fi ba wanda ya kai ko ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu shi amma kafiran makar nan sai da suka zalunce shi a ne wannan jarrabawa ce kuma dagun daraja ce ƙara promotion ɗin shi ake saboda haka kada ka ji cewa an faɗi wannan ka ɗauka ba wani kuma wanda zai zalunci ka ko kuma babu wani wanda zai zo ya yaudare ka a'a zai iya yiwa don Allah ya jarrabe ka ya daga maka daraja sai wani ya zo ya zalunce ka ko a gar kasuwanka ko a aikin ka ko dai a gonarka ko a wani abu daban wannan kuma ƙarin wata daraja ce wanda Allah yake wa mutum duk wanda aka zalunci shi ya haƙuri to yana samun ƙarin daraja amma sallah tana tunkure zalunci musamman idan ka hangi zalunci yana zuwa kai ta tawassuli da sallah ko da raka'a guda biyu ne kan roki Allah zai kare ka akan zalunci mun ga wannan afisar da ake bayarwa na wani bawan Allah da yana tafiya cikin daji ya gamu da allis shine ɗan fashi dan fashi ce yana son ya kashe shi idan kudi na kake so to ga kudin nawa ka karba ka kyale ni a ba kudin ka nake so ba kawai rayuwar ka zan karba yace to ka yadda kai hakuri in sallaci a guda biyu sai ka gargara yace sallaci ma duk abin da ka ga dama ba biyu ba duk abin da kake so ka je ka sallata ina jira to shi ne fa ya yi sallah raka'a ɗaya da ya zo ta biyu a sujjadarsa ta ƙarshe yana goshinsa yana ƙasa ya ce Allah kai ne mai rinjaye kai ne mai ƙarfi kai ne gagarau kuma kai ne mai da zalunci ga abin da yake faruwa da Allah kamun agaji kawai shine sai ya dago kansa zai zauna ta ya yi sallama sai ya ga dan fashi ya faɗi matacce shi an riga an karbi nasara waye da wannan aikin Allah ta baraka wa ta'ala to kuma sai ya ga wani mutum yana tsaye da mashi haka ga kuma gawan farawon a ƙasa shi ne yake tambayar mutum yake cewa daga ina ya ce masa hawan hawa ne ko kun gane hawan hawa ya ce lokacin da kai sujjada ka girmama allanka sai ya ɗauki sautinka sai ya saka a kunne na mala'ika ni kuma da na naji cewa gudumawa kake nema sai na roƙi Allah ya saka ni in zama ni ne zan yi wake ka sai Allah ya ce ya yarda mu zo in kare ka shi za aka bani mashi in caka masa jiyar da sallah ba take mala raka'a biyu wallahi idan muka zo kushu'i fassara kushu'i ni ma tausayin na nake ci wallahi tallahi tausayin kai nake ci kuma kowa ya kamata ya ji tausayin kansa wallahi idan muka zo martaba ta kushu'i sai dai illa man rahimallah sai dai kawai Allah ya ji tausayin mu amma wallahi wasu abubuwan za ka ga ba mu ma cika su ba ba mu ma kama hanyar mu Allah ka ji tausayin mu wallahi ka ji tausayin mu ya Allah na shida sallah daga cikin fa'idojinta sababin lita'aru bainal muslimin والتعاون على البر والتقوى والتواسي بالحق والصبر وحصول المودة بين المسلمين وغير ذلك sallah sababi ce wanda take sa musulmai su san juna domin ya ce warka umar rake kullum muna haɗuwa muna ganin fiskokin juna a cikin masallaci ba wanda ya sabbaba mana wannan sai sallah daga cikin fa'idar ta muke iya sanin yan uwa wane yau bai zo masallaci ko kuma mutumin nan kullum muna ganin sai yau ba mu gan shi ba da yake fawa kuma ita take ba da shaidar cewa duk wanda ka gan shi a masallacin musulmi ne kuma sallar ita ce sababin da ta zamanto at-ta'awun 'alal birri taqwa wanda take sa muke taimakon junanmu akan bin Allah da addininsa da jin tsoron Allah kuma sallah ita ce ta zamanto abinda ta sa muke wasiya a tsakaninmu da gaskiya da kuma haƙuri sannan sallah ita take samar da almawadda bainal musulmi a tsakanin musulmai sannan na bakwai islam wadda شعائر الإسلام والدعوة إليه بالقول amal daga cikin fa'idar sallah ita take bayyanar da sha'air na musulunci wato alamomi na musulunci yanzu hatta masallaci in an shi da wannan manarar da yake nunawa kayan musulmai ne shi masallacin kansa ba su yi shi ba sai dambe sallah ita ta sabbaba wannan sannan a zo a yi kira a kada murya a ce allahu akbar a kira ta sallah sha'ar ne na kada mutane suna tsaye sun yi safu layi layi sai ba ka mun a ai mun ya kuma ko da ganin shi zarkan na ai dole ku sai ne Allah ya ba da sa sai za wani lokacin mantawa mutum ne mantawa ne sai ya manta ne ka balle idan ya riga ya saka kai a san wa ina binan bayani da shahira bayani na sautin kai sai ya ɗauke kuma hankali gaba ɗaya to kaga mutane sun yi layi rairar kuma ba wanda yake motsi kowa ya tsaya ya kame suna jira mutum daya wannan sha'ayar na addini kai kasan in ba addini ba babu abin da zai hana kowa magana a taro kuma kowa ya shuru kuma a rinka yi wa mutum ɗaya biyayya in ba sha'ayar da ba zai yi wannan ba yanzu idan ka tara mutane kana son za ka canja katin jam'iyya za a yi a wai misali muke bayarwa a shi ma taro da ya amma tun da taro da na sha'a'ir na siyasa to za ka rinka jin kashar da maganganu marasa daɗi da wasu wasu ga sunan da iri daban-daban kun sani ba wai sai an bada ba abu ne sanan ne kawai in mun bada misali da shi ne dai wasu zamu bakin jini a gurin su mu kuma ba yadda muka iya dama yawa wasu su so mu wasu su zaga haka dai zamu yi ta tafiya har a mutu amma idan mun kwatanta ai wani lokaci taron ya fi taron da ake a masallaci wani lokaci kuma taron da ake a masallaci har wajen can mutanen can da suke waje za ga masallacin nan ya cika amma wallahi ba mai motsi ba mai ruku sai ni liman yayi kuma ba wanda zai magana kowa yayi shiru sautin ubangiji ka yake ne ka gwada idan ka tara mutane akan cajin canja katinka ga za su yi wannan shiru kuma za su yi wannan ɗaya. su wannan shine bambanci na sha'air na addini saura ka shi za aka ce sallah ita ne take nuna wannan kuma daga ganin irin wannan tsayuwar daga ganin irin wannan taron ko kai kafiri ne ba sai an gaya maka ba kasan taron musulmai ne haka ne kuma sallah ce ta bada wannan masalla ita ce take da da'awa zuwa ga shi Allah saboda za a kira ka a ce hayya ala salam kira ne bil qawli wal amal tana nuna sha'ir na addini da magana da aiki domin ba wanda zai tsaya a cikin sallah bai yi magana ba maganar kuma da Allah yake kuma maganar ta Allah ce sai an karanta ma Fatiha ko kuma kai ka karanta sai an karanta maka sura ko ko kuma in an dama kuma za ka zaka za ka sunkuya ruku'u aiki wannan kuma magana sannan a ciki har da addu'o'i sha'air na addi na takwas lokaci yana karatu ko sababin liraf'id darajat sallah sanadi ce take wato na daga daga cikin fa'idanta wato sababi ne wanda take daga darajar dan adam idan kana sallah daraja ce take ƙara makanka a wajen ubangiji darajar ka ta yau za ta fita gobe kuma darajar fil janna a cikin aljanna kuma wa murafaqatir rasul sallallahu alaihi wasallam sallah kadai take kai ka ka shiga aljanna kuma ta kai ka kusa da manzo Allah wani sahabi yana yi ma annabi hidima ya ɗauka masa takalmi ya rike masa kumfinsa da yake kai kai da sauran abubuwa da in ana tafiya yake rike da manzo Allah sai samu dama kusa da manzo Allah sai wata rana manzo Allah ya ce sal ya ce ka roƙa roƙi komai da kake so kandin kai an baka wannan damar bai za ka fara ce bai za ka fara ko eh, misali gwamna na kira ka kawai a wanka zan sai ce ka bukatar ba to ka gani shi wannan sahabin da annabi ya ce masa roƙa duk abin da ya ma ya ce manzo Allah ya ce ka roƙa min zama kusa da kai a gidan aljanna bukatar ta kenan annabi sai kalle shi ya ce to fa'in ka taimake ni da kasratu sujud da yawan sujada kai kuma ka yawaita na wannan sallah tana kai ka fantakar manzon Allah a cikin aljanna nan ya kamata mu aje ah, za mu ba ka fara kuna da mutu ga wani mutum ya da a shauƙi dama za ku yi wanda yake da shauƙi akan sallah sai ya so ya ji ƙarshen waɗannan bayan ka ne a gabanka ga sunan a ɗakinka muna roƙonka ya Allah ke mana mawafaka da waɗannan abubuwa ba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 Allah muna komawa gare ka Allah muna komawa gare ka ya Allah ba za mu iya ba ba mu da karfi ba mu da dabara kuma ba za mu iya ba sai kai ya Allah Allah ka kisan mana daga zaluncin azzalumai Allah ka kisan mana ya Allah daga zaluncin azzalumai yan uwanmu da aka yi musu wannan abu a yankin foto da sauran wasu gurare da ake yin irin waɗannan abubuwa Allah ka isan mana ya Allah Allah ka isan mana daga zaluncin azzalimai Allah ka yi maganin su ya Allah wannan jihar ta mu ya Allah ka sanya mata albarka Allah ka yi mana tsari ya Allah ka tsare mu ya Allah ka ƙara ba wannan jihar din tsari Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka tsare mu ya Allah a ciki ka sa albarka cikin rayuwar mu cikin kasuwannin mu cikin ofisoshin mu na gwamnati wuraren ayyukanmu kasuwanninmu ya Allah albarkar amfanin gonanmu ya Allah kudadenmu iliminmu ya Allah matanmu da 'ya'yanmu ya Allah dukka ka sanya musu albarka ya Allah ubangiji ka karbi aikin da muke aikatawa cikin wannan wata Allah ka karba mana ya Allah marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya ka ƙara musu ya Allah waɗanda suka rasa Allah ka ba su masu rayuwa cikin kunci Allah ka yassara musu ya Allah ya Allah waɗanda suka rasa ka ba su ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يسهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.